wasalatu wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man intada bi hadihi wastamsaka bi sunnatihi ila yawm al-din amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh منظومة القرطبي نعم القرطبي بسم الله الرحمن الرحيم القرطبي الأندلسي نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نعم تركوا بني الإسلام على نعم بني الإسلام على بني الإسلام على خمس نعم نعم الحمد لله رب العالمين dukan yabo sun tabba daga Allah Ubangijin talikai. Wasu ala ashrafil mursalin. Ira da amincin Allah su tabbata ga mafi ɗaukakan manzanni shugaban mu annabi muhammad da alayensa da sahabbansa da baki ɗaya ƙwallon nazim radiyallahu anhu eh, mai tsara wannan wake ya faɗa allah ya ƙara masa yadda malamai suna cewa abin da ya fi dacewa in dai ga manzanni ne alaihi musalam alaihi musalatu wasalam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan sahabbai radiyallahu anhu tabi'ai rahimahumullah wannan shine istilahi da yafi dacewa amma wani lokaci aka yi amfani da radiyallahu anhu ga ainihin tabi'i ko wani malami amma dai istilahi da aka fi sani idan an ambaci wanda ba sahabi ba ce rahimahullah an gani kamar kaga an gado fasarar sallallahu alaihi wa sallam tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ai addu'a ne za ka iya yi ga wani malami shi ma ka ce ƙalar gusta sallallahu alaihi wa sallam inda ka duba zahirin fasarar zahirin fasarar za ka iya cewa ƙalar gusta sallallahu alaihi wa sallam ko ƙalar sheik radiyallahu an duk za ka iya cewa amma istilahi kuma yana hukunta ba a kiran wani alaihi salatu wasalam kuma ba a cewa wani sallallahu alaihi wasallam sai dai manzo kuna da wannan ku to amma wasu kan ce kamar imamul bukari idan ya ambaci ahlul bait kamar ya ce kala aliyun sai ce alaihi salam ya ambaci kalat fatima alaihi salam shi bukari a cikin sahih bukhari in ya ambaci fatima ko ya ambaci ɗaya daga cikin ahlul bait yakan ce alaihi salam alaihi salatu wassalam kun fahimci wannan ai to ya hukuncin haka su dai ahlul bait ba manzanni bane saboda suna da alaka da gidan manzanci za ka ga imamul bukari yana jingina su da alaihi salam za mu iya cewa sun ci arziki hmm. sun ci arziki saboda gidan da suka fito Allahu a'lam na'am na'am yace qala an-nazir radiyallahu anhu na'am mai tsara wannan waƙe. Allah ya tsara masa yadda ya ce Yahya al-Qurtubi al-Multaji masubat al-Kaffari Yahya al-Qurtubi Yahya mutumin Qurtubi Yahya al-Qurtubi yudari Yahya mutumin Qurtubi ga gida mutumin Qurtuba ga gida mutumin ne kenan mai wannan littafi bature ne shi in ka ji an ce mutum mutumin andalus ne mutumin gurdubi ne andalus bature ne shi kenan imamul gurdubi ko imamul gurdubi bature ne shi ibn hazan bature ne shi kenan an samu turawa da suka yi rubuce-rubuce wanda ya amfani musulunci an gane wannan ko suna nan da yawa saboda daular andalus ya taba zama daula na musulunci a tsakiyar turawa ya zama dole na musulunci ko aka samu manya-manyan malamai malikawa da suka yi wa musulunci hidima to sannan kuma aka samu mazhaba ta zahiriya karkashin jagoranci ibn hazam al-andalusi shi ma ya yi rubuce-rubuce wanda musulunci ta karu da shi to ya haya al-kurtabi yutari ya ƙul ya haya mutumin kurtabi ga gida yana cewa al-murtadi musabat al-ghafari shi yahayan nan mai fatan samun lada na Allah mai gabara mai kauna ko mai fatan ya samu ladan Allah mai gabara ya ce mm. ya hayar kurta biyu dari almulkaji masu matal gafari ya ƙul me yake cewa bismillahi abda'ul maqala فمنه أبدل واتو أبدأ المقالة بسم الله بسم الإله إنا فار وانا مغانا نوانا نتعار واجه دسونا الله سيئي أبند ما لمن بلاغ التجرى تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر يا كما تأتي أبدأ المقالة بسم الإله إنا فار مغانا دسونا الله سيئي كاو جارو مجرور أفركو yake da sunan Allah ne nike fara magana idan an yi takadimin abin da ya kamata a yi ta akirinsa yana amfanar da iyakar cewa an gani akwai bambanci tsakanin abda'ul maqala bismil ilah da kuma bismil ilahi abda'ul maqala an gani in ka ce abda'ul maqala ka fara da fi'ili wato ina fara magana na bismil ilah da sunan Allah to zai iya yiwuwa ka fara maganar ka da sunan Allah da kuma sunan wani amma in ka yi takadimu ma haka wuta a kai ka kawo jaro majurur a farko ka ce da sunan bismil ilahi abdul makala, da sunan Allah kawai nake fara magana na da sunan Allah kawai nake fara magana na to kenan anan wajen yayi wannan yana nufin kawai da sunan Allah ne ba zai fara magana ki da sunan kowa ba wa minhu rajul aqwa daga gare shi ne nake kaunan afuwa da falala ala nabiyil Mustapha muhammada sannan tsira da amincin Allah su tabbata ga Allah adawwami sarmadan wannan zarfu ne na zaman hmm. zarfu zaman ne mansubin ala zurfiya. tsira da amincin Allah su tabbata adawwami ga annabi zababbe ne muhammad sallallahu alaihi wasallam

akwai akwai takadiri ya zama to mansubun ala nazir khafi zahabtu almadrasata hal hadhihi ibara sahiha zahabtu almadrasata aga wannan madrasata din nan wato mansubun ala nazir khafi an cire harful jar shi yasa ya samu nasaba to shi ma nan ya zama mansubun ne ala nazir khafi ko kuma ya zama to ala nabi mustafa ya'ani ko a'ani muhammada sai zan maf'ulun bihi mansubun fi'il mahzuf taqdiruhu a'ani muhammada an gane wannan ku wa ba'da hamdillahi ya ikhwani fa hadhihi ajlatul wildani ina wannan ya ƙara wani abu cikin baitin wa alihi wa sahbihi al-azhari asadatil a'immatil akhyari wannan tsari ne wato da alayensa wato mutanen gidansa da sahabbansa zababbu asada shugabanni jam'u sayyid asada shugabanni al'ayyimma duk dai shugabanni al'akhyari zababbu na wa ba da alhamdulillah ya ikhwani bayan godiya ga Allah ya ku ɗan uwana fa hadi ujuzatul wildani wannan wake ne na ƙananan yara su wannan kurdubi ba an yi shi ga irin mu bane an yi shi dan ƙananan yara ne amma mu yanzu a wajen ilimi mu ƙanana ne an gani mu a wajen ilimi ƙanana ne to shi yasa yanzu littafin zai amfane mu amma su a wajen ƴan ƙananan yara ne ƴan firamare ake yi don su haddace kashi mu yanzu nan waye karami a nan babu karami ba shi duk mun zo mun sa littafin muna fa'ilantuwa da shi yanzu wani aka samu bindiga shekarun shi hamsin aka ce fasara littafin na ba zai fasara ba ashe mu ƙanana ne a wajen ilimi kuma an yi littafin ne ga ƙanana a shekaru ƙanana a ilimi to mu manya a shekaru ƙanana a wajen ilimi kun gane wannan ko saboda haka muna fa'idantuwa da littafin manzumatul qurtubi wannan wake ne na ƙananan yara na wasu ƙananan yara a najeriyance ai da wahala su kai irin wannan marhala ɗin sai ƙananan yara a Najeriya ce saboda mu jamawa ne sannan kuma yanayin karatun ba mu ɗauki karatun da muhimmanci ba inda muna ɗaukar karatun da muhimmanci kana da yaro kuma kana so ya karanta wannan in ka sa shi gaba zai haddace shi an gani nazamtuha fi farri wajhi masnuni li ya'lamu minha usul ad-dini na tsara wannan wannan littafi a cikin farilla da sunnoni na tsara shi a cikin farilla da sunnoni li alamu usul ad-din ham domin su san asalin addini daga gare shi su san asalin addini su san su san tauhidi sallah azumi zakka da sauransu بسم الله الرحمن الرحيم بيان حكم صلاة الجماعة بيان باب صلاة الفرض والجماعة هذا باب خبر لمبتدا معذور تقديره هذا wannan wannan babi ne salatul farzi wal jama'a wa hukuma inda zawil bara'a wato sallan sallan mutum daya da sallan jami'i da hukuncinta a wajen ma'abota ƙwarewa da hukuncin sallar jam'i a wajen ma'abota ƙwarewa su ne ha, Allah ya musu rahama magnunatun ja'a biha riwaya wa qila bal fardun ala kifaya hmm. sunna ce haka nan ruwayoyi suka zo da ita a gani sunna ce sallar jam'i haka nan ruwayoyi suka zo da ita wakila ne aka ce bal fardun aka ce injuwa wa yake sunna hmm. farilla ne sallar jam'i eh farilla ne na kifaya farilla kifaya ne in an samu wasu sun yi sallar jami sun dauke ma wasu kama waye zai samu lada idan muka yi sallar jami mun dauke ma wanda ba su yi ba amma ladan mu za mu samu mun dai dauke musu zunubi in an ce abu farilla kifaya wa'anda suka aikata sun samu lada wa'anda ba su yi ba ba za a kama su da zunubi ba amma ba za a ba su wannan ladan ba an gane wasu ce farilla amma imamu ahmad yana da fatawa guda biyu fatawan farko farzul kifaya fatawa na biyu farzul ayin wanne ne fi zama mai karbi shi sallar jam'i sunna ne sallar jam'i farzul kifaya ne ko farilla mai mai da shi farilla bayan annabi ya ce salatul jama'a afdalu min salatul fazli bi 27 daraja sallar jam'i ta fi sallar mutum ɗaya da daraja 27 ta fi ne ba wai wajibi ba ne ta fi wa yake wajibi idan na yi sallah ni kaɗai yaya ta yi goma ta yi ba amma daraja wanda ya salla cikin jam'i zai ninkari so 27 a wajen lada ko wajen daraja wajen daraja ba lada ba Allah kaɗai salla don sallah nawa ne ladan sallah kabar harama nawa ne ladan shi niyya kawai niyya kawai kai nawa ne ladan niyya kabar harama nawa ne ladan shi karatun qur'ani kowane harfa ɗaya lada goma alhamdulillah lada nawa ka samu alhamdu kawai ka samu wajen hamsin na eh bari gama wannan tukuna tattauna wannan kaga alhamdulillahi rabbil alamin to Allah kada ya zalla don me sallah amma darajar sallah kama ce dan sanda yana da albashi ko albashi shi ne kamar ladan shi aiki ce albashi dan sanda dubu sittin wani zai mamaki na ce dubu sittin soja duka ina ganin akwai soja kurtu wanda ta dubu ɗari ba kaka yi mamaki wannan bindigan da yake rikewa wallahi dubu ɗari wani soja bai kai ba to kaga to dubu sittin ko dubu saba'in ko dubu tamanin a ce shi ne ladan shi to darajar shi ba igiyar da yake da shi wani kurtu ne wani igiya ɗaya wani igiya biyu wani kaza wani kaza wani kaza har zuwa ga inspector kaga wannan shi ne daraja to sallar jam'i ta fi sallar mutum ɗaya da daraja 27 ina ba gano wannan to zahirin hadisin zaka ce sallar jam'i ba dole bane sallar jam'i sunna ne tunda an ce in kai sallah kai kadai ta yi amma in kai sallah cikin jam'i ta fi me kace kai ya ce ya so ya yi amma bai yi ba ya so amma bai yi ba ya ce ya so ya jagoranci ainihin wasu daga cikin mutane ya bar wani ya yi sallah a madadin shi sannan ya tafi zuwa ga mutanen da ba sa halartar sallah a cikin jam'i ya kone gidajensu da wuta an gani kaga wannan yana nuna mana annabi ya so ya je ya kone gidajen wanda ba sa zuwa masallaci a yi sallar jam'i tare da su to wannan malamai suka yi istinbadi imamu amur ya istinbadi da wannan cewa sallar jam'i dole ne sannan kuma ga maganar makaho su malika sun ce ai ya so ya yi ne amma bai yi ba tun ya so ya yi ba ya zama ba wajibi bane shi to akwai sallar akwai wani makaho yana zuwa daga waje mai nisa ya zo masallaci to kuma ga duhu ga tabo kuma tsakanin shi da masallaci akwai rafi shi ne sai ya gaya wa manzan Allah cewa ya rasulallah ina shan wahala wajen zuwa masallaci ga duk makaho ne ni to ya lallah ko za a mun rangwame sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya mishi rangwame bayan ya mishi rangwame ya tafi kenan sai annabi ya dawo da shi sai ce masa hal tasma'ul nida bis salah au kama kala shi kana jin kiran sallah sai ce na'am sai ce fa ajib kana jin kiran sallah yace ina ji to ka amsa kira to kaga makaho ba bai da ido kuma yana shan wahala ga tabo ga kaza ga kaza amma manzan Allah bai mishi uzuri don sun zuwa masallaci sallar jami'i ba ya ce shin kana jin kiran sallah wannan mai ke nuna mana da suna ne da manzan Allah ya mishi rangwami sannan bayan wannan sahabban manzan Allah sallar sallar, idan mutum ba shi da lafiya wato yakan sa kaga ya dafa yan uwansa yana tafiya a haka an adaddafi adaddafi har ya zo masallaci saboda idan bai zo masallaci ba za a ringa zarginsa da nifaqul i'tiqadi ana ganin kamar yana da aqida irin na Abdullahi bin bin Ubay bin Salul kuna wannan ko to haka nan kaga sahabbai ba sa wasa da sallar jami'i ko da mutum bai da lafiya sai al'amari ya kai la haula wala quwwata illa billah sannan kaga ya aje sallah kaga duk wannan yana nuna mana sallah menene wajibi ne shi to akwai nusus da yawa wanda imamu ahmad ya kafa hujja da shi wanda ke nuna sallah a cikin jam'i wajibi ne sannan ga umar dan khattab radiyallahu an lokacin da wannan la'anan ne tsinan ne abu lu'lu ata almajusi ya soke shi din nan yana cikin sallah ai an ɗauki umar an kai gida da kai umar gida umar yana jinya umar ya ce a kawo mishi ruwa ya sha aka kawo ba umar ruwa ruwa ya fito ta hanci umar ya ce a kawo mai nono ya sha a kawo nono ya sha nono ya fito ta hanji sai umar ya gane ba zai rayu ba a lokacin nan da nono ya fito ta hanji umar na cikin gida yana hutawa yana kwanci akan abin nan din shi sai wasu suka zo suka sanar da shi ka ce ya al muminin as-sala ya sarkin muminai sallah lokacin sallah yayi a cikin wannan hali inda sallah mustahabi ne ko suna za su kyale shi su kuma sun ce ama inni nan annahu la hazza li ahadin taraka salah ni na san babu rabo ga mutumin da ya bar sallah yana nufin sallah shi kare ko cikin jami'i cikin jami'i hmm. tunda ai zai iya sallah a gida aka ce haka umar ya je yi masallaci ya yi sallah a rari ga jini na zuba daga cikin cikinsa kaga duk wannan na nuna mana sallar jam'i ba abun wasa bane hmm. kamar su malikiya dai a fahimtar su sunna ne wasu dogara da wancan hadisin ne to wancan hadisi ya zamu mu hada shi da wayannan manzaru za mu ce salatul jama'a Abdul min salatul fard sallar jam'i ya fi sallar mutum daya ya za mu dauke shi za mu ce abin da ake nufi sallar ta yi amma ba ya yi zunubi mutumin da ya yi sallar jam'i a gida da gangan sallah ta yi amma ya yi zunubi jam'an bainal adilla an gani na'am ya alaikum salam inda ya ji kira inda ya ji koda da lafi ƙari ya ji kira zai zo masallaci ta akwai masallatai yawa kusa kusa yin ɗaya eh, alhamdulillah yau wani zai alhamdulillah ba a wani magana nisa masallatai zai shi ko ko da ya akwai masallatai sai dai a togo a togo ne shugaban togo ya ce sallah masallatai sun mishi yawa saudiya ta ne ta gina masallatai ko guda 200 biyu ne eh burkina faso a burkina faso ta ne ka gina masallatai wajen 200 biyu ne ko nawa shugaban yake masallatai sun ishe mu muna son a gina mana asibitoci a gina mana jami'o'i a gina mana kaza a gina mana kaza ko a bamu kudin a hannu <laughs> na ba ta gane wannan saboda su burkina faso wato ba sa son wato addini ya shiga da yawa cikin garin a gani masu mulki suna so sai mulki ba sa son addini ya shiga da yawa in an gina masallatai to addini zai kutso da yawa cikin garin an gani kuma sannan masu karatu a garin in sun karanci addini kawai su zauna ba a san zuwansu don ba a bukata masu karatu da addini abinda ake bukata injiniya an gane ku ana buƙatar ainihin wanda suka karanci medicine ana buƙatar kaza kaga wannan wannan ƙasa tana buƙatar addu'a eh ƙasa tana buƙatar addu'a addini ba ta rayuwa addini baya rayuwa sai da ni. kai kasa ba ta rayuwa rayuwa mai kyau babu addini kaga alkhairin da ke tare da Najeriya saboda addini ne a da can a da can fa Najeriya shugabanninmu da suka taso gaba ɗaya wani ko littafin kawai bai karanta ba ya je ingila ya je ya yi karatun boko ya yi digiri ya yi digirgir ya dawo rayuwar shi gaba ɗaya na boko ne in ma ka yi sa ka yi karatun allo ka buga ta boko to sai ka sai ga shugaba mukaddima ma an yi sai ka mai dariya karatun fatiya ta karanta shugaba wani shugaba ne wanda za ka zai karanta ma fatiha lafiya lau yan siyasa a gane wani ko to galiba irin wannan saboda a lokacin ba karatun addini amma yanzu alkhairi ya riga ya game al'umma a Najeriya makarantun boko makarantun islamiyya sun game makarantun hadda sun game da makarantun mai wani lokaci da boko da islamiyya za a haɗa ce islamic model school sai Najeriya Allah ya ma Najeriya abin nan Allah ya mata wannan albarka kuma wannan albarkar nan gaba ne zai tasiri nan gaba wanda za su shugabance mu za ka yi shugaba yana inna alhamdulillah na hamaduhu wa ko wa nastaghfiru kuma ka ga ya zo ya jagoranci sallah ya karanta Fatiya, lafiya lau da sura nan gaba za ka gansu nan gaba za ka ga yan siyasan mu da masu mulkin mu da sojojin mu da yan sandan mu za gaba ɗaya suna bi? jagorancin addini ga dukansu gaba ɗaya zai ga kowa yanzu aka je police college zai ga ga wani daga cikin manya-manyan sojoji a manya-manyan 'yan sanda yana tafsiri an gane ko ka duba malam abdurrahman din nan malam abdurrahman wanda ya kai matsayi ya fi san kaiwa matsayin kwamishina yanzu ya wuce ya wuce kwamishina yanzu yana ya dumfari ya kusan kai aiki amma in ka je yana buga larabci za ka yi mamaki larabci zanzan ga karatun ƙur'ani zanzan kamar larabi ga tafsiri yana yi kuma turanci kai ka ce jakin yana jakin ingila ka ce mongo park to irin wa'annan mutane kaga nan gaba za ka cewa alkhairi zai gani kamar in aka ɗauki irin rayuwa irin na togo Ah, abubuwan suna cewa togo yan togo ku yi hakuri rayuwa irin na burkina faso a gani nan gaba za a nemi masu addini ma a rasa tunda ba a bukatar ana ganin kamar addini fitina ne shin addini ke kawo ta'addanci me alakan addini da ta'addanci babu idan kaga yan ta'adda mutane ne wanda suka karanci addini a burgunce shin saudiya tana karantar da addini a burgunce to ya za a yi saudiya ba ka karantar da addini a burgunce a ce wai wanda suka yi karatu a saudiya ba a bukatar karatunsu su zauna a can wajen to duk kasar da aka yi watsi da karatu irin na saudiya wannan kasa ta matacciya an gane ku? muna roƙon allah allah ya shiri shugabanninmu allah ya sa su akan hanya shi ma shugaban togo muna masa addu'a ha shugaban burkina faso Allah muna masa addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya dawo da shi ya sa ya fahimci cewa babu alaƙa tsakanin karatun addini da ta'addanci iya yawan yadda aka samu makaranta addini alaman hajjin nubuwa alamin hajjin nubuwa iya yadda alkhairi ya gani eh Allahu a'lam wa alaikum salam eh garin musulmi sun fi yawa garin togo musulmi sun fi yawa gaskiya an tsana ta togo garin na fasa musulmi sun biya shi ma kan shugaban ai musulmi ne eh gaskiya tasirin faransa ne gaskiya don wannan fa kufurin bawa ne ba kufurin ne hannu ka ce ba na bukatar masu addini mutum ya fita musulunci ya fita musulunci gaba ɗaya ba na bukatar masu addini addini yana kawo ta'addanci sunanka ka fita musulunci ta gane wannan to idan mutum inda ma mutum yayi shi ne a aikace in ka karanci addini ya ke daukan ka aiki amma ba zai yi magana ba za a iya mai uzuri ya ce kaza kaza amma ka fito fili ka ce ba ta bukatar masu addini addini yana kawo kaza gaskiya yana da hadari eh. a to ai ai su ba sa cewa suna kan addini shi wannan bai ce akan addini yake ba ba magana kan addini yace baya son maganar shari'a shi ba ba zai baya buƙatar makafa shari'a kaga wannan magana magana ce ne hadari wa yan ta'adda suna ne eh to ai dama mana suna jingina kansu ga addini amma ba su karanci addini yadda ya kamata ba hmm. da ma ya ce ba mu yadda ga mutum ba dole ne duk mutumin da yake so mu yarda da karatun shi je karatu a saudiya kaga saudiya masha Allah salafawa ne suna karantar da karatu mai kyau wanda mutum ya karanta shi ba zai zama dan ta'adda ba na ba san gane wannan shi da ya zaɓo su garuruwa ya ce wa innan garuruwa ya lura da garuruwan shi wa wato karantarwar na da kyau amma duk garuruwan da karantarwar bai da kyau kamar iran ce duk mutumin da ya je iran kare ya dawo za mu ce ka kyauta ce daga yau duk mutumin da ya je iran kada ya kuskure da babu buƙatar shi saboda iran tana ta da ta'addanci kuɗin iran gaba ɗaya na ƙarewa ne wajen siyan makamai talakawan garin suna bukatar kuɗi su ji daɗin rayuwa to kuɗin da suke kashewa kan security a cikin iran da wajen iran ya fi kuɗin da ake kashewa ga talakawan garin ana fitar da kuɗi a iran a ji a ba hezbollah a fitar da kuɗi a iran a ba Hutin. a fitar da kuɗi a ba ainihin alhashadu a sha'abi a iraki a fitar da kuɗi a ba hamas duk iran tana iya fitar da kuɗi ga a nan a fitar da kuɗi a ba najeriya yan zarzakiya shi a na najeriya gwamnatin iran ke ɗaukar nauyin gudanar da rayuwarsu ina ba gano wannan to irin wannan da ya ce ƙasar iran sai mu ce masha Allah da kuma duk wata ƙasa da ya ga tana karantar da ita'addanci. نعم نعم يلزم أهل كل مصر والقرى وشرطها جماعة مقررة yana lizimtar mutanen kowane birni da alkarya yana lizimtar mutanen kowane birni da alƙarya. kuma sharaɗinta jama'a muƙarrara jama'a tabbatacciya sharaɗinta jama'a tabbatacciya kenan kafin a yi wato sai an samu jama'a kuma jama'an nan tabbatacciya to jama'a mai watsewa ba eh, wato jama'an da an gane ku ta taɗarra rabihim alƙariya jama'a wanda alƙariya ce tabbata da su wannan yana maganar sallar menene sallar juma'a ko jama'a ba su sallar jami'a shi sallar jami dole a samu jama'a an gane jama'a tabbatattu sun mal'azan sannan a samu kiran sallah a samu limami ratibi kuma a samu eh, masallaci wanda ba makawa ya zama na wajibi amma wannan sallar jami yake nufi ko sallar juma'a sallar juma'a yake nufi kuma ya ce jama'a ai kaga maganar da ya fata dole a samu masallaci in ba masallaci ba za mu yi sallah waje ba eh, jimlar farko ne farko sallan jama'a yake nufi an gane eh to kaga ya ce sannan a samu kiran sallah a samu limami ratibi a samu masallaci labu da minu wajibi dole a samu ko yana nufin dole dai a garin a samu masallaci dole garin amma ba yana nufin dole za ku yi sallar jami sai a masallaci ba na'am fa in abau an fi'il za wa hadu ihanata fa yajibu jihadu idan suke yadda su aikata wannan su yi sallar jam'i, suka suka bauɗe daga daga sallar jam'i ihanata saboda wulakanta jam'i din dole a yake su in sun ki daga aikata wannan suka bauɗe saboda wulakanta sallar jam'i, fa yajibu jihadu dole ne a yake su an gane wannan ku kaga sunna ce muakkada amma kuma in kasar in garin gaba ɗaya suka ki to dole ne za a yaƙe su an gano wani hudu na za a yaƙi wanda suka bar sallar jami da sauransu ne wata yi na ashir نعم بسم الله الرحمن الرحيم وترك رفع اليدين سجدتين بين السجدتين أو زاد مثلها كسبه ركعتين نعم وترك رفع اليد بين السجدتين دبر daga hannu dabar daga hannu tsakanin sujada biyu wato a cikin sujada in yayi sujada Allahu akbar zai bar hannun shi a haka a gane wannan wato wani yayi sujada kai wani sujada aikace sujada to dago hannunka na nan baka daga ba ya shi ne. mutum ya bar hannun a haka bai dauko hannun ya sa akan cinya ba to sallah ya ɓaci sallah ya da a nan wajen auza da mislaha ko ya ƙara misalin ta sallar asuba yau sai kawo misali kan yin rukatai kamar sallar asuba ya ƙara a biyu da mantuwa da mantuwa sallar asuba idan mutum ya ƙara a ɗaya da gangan ya matsayin sallan da gangan mutum ya ƙara raka'a ɗaya sallah ta ɓaci amma inda mantuwa ne sai in ya ninka sau biyu kamar sallar la'asar inda mantuwa ne ya ƙara raka'a ɗaya raka'a biyu ba komai zai su sujada ba da salam amma da mantuwa sai ya ninka sallan sallan ya koma raka'a takwas sallar azahar ya koma raka'a takwas saboda mantuwa yana ta sallah yana ta sallah har yayi raka'a takwas sallah ta ɓaci da mantuwa wabe ibadihi idza zala safar aw zada nahwa sajadatin amdan faqat da kuma dogaransa wa bi timadihi bi shay'in idza zala saqata da dogaran shi da wani abu wanda in abin ya bushe zai fadi mutum ya jingina yana sallah a tsaye ya jingina da abu ya ba abin karfi irin karfin da ya bayar da za a cire abin zai fadi duk abin da mutum ya bashi karfi irin karfin da da za a cire zai faɗi ko da bai faɗin ba sallah ya ɓaci ko da bai faɗi ba sallah ya ɓaci a zuwa da namun amda ko ya ƙara misalin sujada ɗaya da gangan kawai da gangan da ya yi sujada ya ɗago sai ƙara wani da gangan sallah ya ɓaci inda mantuwa ne zai yi balaki na auja ilan nafkar akala au شرب أو كلم لا سهوا أو جاهلا نفك أو أكل أو شرب أو كلم لا سهوا رووا أو أكل أو نفك جاهلا كوية أبنتي كوكما نفك يبوزا da jahilci da jahilci ya ci abinci au nafakan akala nafaka au akala au jahilan nafaka ko da jahilci sai ya buza ko kuma ya yi tobi ko ya ci abinci ko ya sha shi ma sallah ya ɓaci ko da cikin jahilci ne au kallama ko ya yi magana a cikin sallah ya yi magana da gangan idan mutum ya yi magana da gangan sallah ta ɓaci hmm. la sahawan banda inda yi da mantuwa yana cikin sallah sai ya manta yana sallah sai ya yi magana hmm. tunan ya ƙara wani abu zai yi ba aji haka suka ruwaito su malaman fikihu hmm. Allah ya musu rahama eh, da ci da sha an gane ko ya tofa wani abu ya yi tofi da mantuwa duka hakulun wa shurubun ma'a salami yaftarin wa bin sirazi hadasin walam ya kun hakulun wa shurubun ci da sha ma'a salami karin wanda ya gwamu da sallama shi ma ya bata sallah wato ya gama tafiya ya yi salatin annabi ya yi azkar me ya rage mai sai wurga goro a baki assalamu alaikum wa rahmatullahi assalamu alaikum an gani da ci da sha tarinu ma salamin wanda ya gwamu tare da sallama sallah ya baci wa bi intirafi hadathin law lam yakun da kuma juyawa na hadasi kuma babu hadasin yayi tsammani yayi hadasi ashe bai yi ba daga bayan sai gane bai yi ba sallah ya baci na'am yace wa kan ru'ati wa salamuhu ala fa bana annahu qad kammala kamar yin haɓu, mutum ya yi haɓu. wato shi ya yi tsammani ya yi haɓu. kamar yana kashe na can bugan da ya baya wa bin sirafi hadasin walam yakun wa bin sirafi ru'afin walam yakun ya juya ya bar sallah sai bar sallah ya ɗauka ya yi haɓu a shabe yi ba to sallah ya ɓaci da sallaman shi akan shakka fa bana annahu karkan mara hmm. ya yi sallama an yi raka biyu ne ko raka uku zai yi sallama haka sai daga baya da ya sallama sai ya bayyana ya kammala sallah ya ɓaci a ya riga ya yi sallama wa tambaya game da mutane ne guda uku to daya yana cikin musulunci amma harkar da yake da kasuwanci irin safara ce na jakai ko kuma karnuka misali mm. ko kuma wannan shi musulunta ya amma harkar da yake kenan shi musulunci wannan shi kuma ya rasu ya sai bar wannan kayan karnuka da sauransu mm. magada ya za su yi wani gado ko kuma shi wani tsada ya wani akwai tambayar da yake akwai mutane guda uku wannan musulmi ne shigo amma kuma yana sana'a na haram yana sana'ar sai da karnuka sai da jakai sai da giya misali to wannan ya dukiyansa mutumin da yake sallar ƙarfe wannan dukiyar shi na haram ne an gano wannan ku dukiyar da ya samu wannan dukiya ne na haram shi kuma wanda ya zo ya musulunta dama can yana cikin wannan sana'ar ne yana sana'ar sai da jakai da sai da ainihin karnuka sai ya musulunta to musulunci ya yafe mai abin da ya gabata kullun zina kafaru in yantahu yughfal lahum ma kan salafa an yafe mai abin da ya riga ya gabata ya wuce wannan kuma shi zai rasu kaga shi wanda ya musulunta bai da matsala shi abin da ya bari musulunci ya riga ya tsarkake mai wannan dukiya kama shi wannan ne dukiyansa inda ya tsantsan dukiyan gaba ɗaya na haramun ne ba maganan gado za a sake su kenan kawai a kuma abin da eh, za a sake su a san yadda za a yi da su na to ya halatta kama mutum kyauta da kudin haram rayuwar da ake ciki mafi yawan dukiya na haram ne ku? a to tsananin rayuwa ko sabai kafin tsananin rayuwa sabon manzan Allah wani kaya ɗaya ke da shi ko kaya biya ba sa cin haram ba sa kasuwanci na haram ba sa cin hanci da rashawa ashe wannan talauci bai zama uzuri na cin haram abin da ke kawo cin haram wato raunin imani an gane da rashin damuwa da rashin tsoron Allah Da in ka ce ainihin 'yan Najeriya muna da uzuri kalle mu nan gaba ɗaya kayan mu nawa yanzu kayan da muke sa kawo guda nawa ne waye bai da waya a nan wajen ya daga hannu muna da waya muna da kayan sawa isassu muna da mashin ko muna cin abinci kullum so biyu karanci ko muna wucewa wani zai zauna ma ya sai kwai ya ce bari ya ɗan abin nan wani ya zauna ya ce a ɗan fasa mai kwai a haɗa mai da tsire ya ɗan gyara kanshi misali to duk wannan gaba ɗaya talauci ne wanda muke da uzuri a kanshi matsalar najeriya ba talauci ba ne matsalar najeriya rashin tarbiyya ne rashin imani da rashin kuma tsoron Allah shi ne gaskiya matsalar mu in ba mun gyara wannan abun ba to haka za mu ci gaba da kawo uzuri kullum muna jingina laifi ga shugabanninmu ne amma muna mantawa da kawo kanmu ta amurunan nasa bilbil watan zauna an fusa sai dan Najeriya na saba jin wani ya ce wallahi talakan Najeriya bai da laifi yana jira mutuwa ne ya shiga aljanna billahi lazi duk laifin na kan shugabanni wai ce haka karnuka a malikiya sun ce makaruni manzan Allah kuma ya haramta ina jin kamar abdullah wani malamin sai sai su ai makaruni ne kawai su kwashe dukiya shi manzan Allah ya hana cin kudin kare ya haramta ya ce kudin kare habis ba ma kare ba mage ma ka sayar da kaga mage dai mutum na iya barin mage a gida to amma haramun ne ka siyar da mage ka amshi kuɗi haramun ne mage ba a cin mage ba kawai musulunci ya hana siyar da shi jaki ma haram ana sai hawa ba wai a sayar da jaki don a ci ba yanzu sana'an da ake yi ne kaga jakuna ba su da yawa yanzu kai cinyewa suke ana kaiwa a je a siyar a cinye sun ce naman na da daɗi sosai wai to wallahi yanzu wai wasu sana'a ke ne sai da jakuna da duk muna ganin masu jakuna suna zuwa su kawo mana yashi yanzu ba a kawo yashi da jakuna duk an gama da jakunan Allah ya sauke. Wa alaikum salam. wajen da ake kamfanin da ba a kan jirage duk ya shiga Allah dai sauwaki Najeriya wasu abubuwa sai dai a shuru kawai wani ma zai zo ya gaya ma cewa ya samu aiki na na riba sai ka shi murna har ya shi murna za ka yi sai gafi Allah ya tabbatar da alkhairi kuma ga shi haram ne hmm. wa alaikum salam amma da sauko bila a wajen zai haka da idan an matse ka matse wanda da za a cire filar za ka faɗi Allah ya ɓaci eh. ta ɓaci kai kaɗai baka da sallah na'am subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk